Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya suna na sarki hashin gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau ranar Laraba biyar ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Firaminista Hassan Diab ya ayyana Laraba a matsayin ranar makoki a Lebanon bayan da aka samu wata fashewa da ta girgiza yankin tashar jirgin ruwa da ke beirut babban birnin kasar wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin koriya ta arewa da ke kusa da kan iyakar china a makon nan kungiyar who ta ba da rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da covid-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni biyar da suka gabata kanun labaran kenan aka saurara To a cikin shirin ma za mu kawo muku ƙarin bayani game da fashewar da ta faru a babban birnin Beirut na ƙasar Lebanon. Haka kuma muna tafi da shirin ciwon mace wanda Aisha ta ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Firaminista Hassan Diab ya ayyana Laraba a matsayin ranar makoki a Lebanon bayan da aka samu wata fashewa da ta girgiza yankin tashar jirgin ruwa da ke Beirut babban birnin kasar. Wata sanarwar da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta fitar. Ta ce mutum sama da ɗari sun samu raunuka a kana kimanin wasu dubu hudu suka jikkata. jami'ai sun ce ana fargabar alkaliman waɗanda abin ya ritsa da su zai karu yayin da ake ci gaba da laluban baraguzan gidajen da suka rushe kuma mutane suna ci gaba da neman 'yan uwansu da abokan arziki. har yanzu ba a tabbatar da takaimaimin abin da ya yi sanadiyar fashewar da ta auku jiya talata ba sai dai jami'an lebanon sun karkata hankalinsu akan abin da suka ce tilin sinadarin ammonium nitrate ne da aka ajiye a ɗakin adana kayayyaki da ke tashar jirgin har na tsawon shekara shida da suka gabata fashewar ta auku ne a yammacin jiya abin da ya yi sanadiyar turnikewar hayaki a sararin samaniya kana girgizar ta tarwatsa kofofi da tagogi a tashar tare da hantsila motoci da barnata gine-ginen da ke yankin wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin koriya ta arewa da ke kusa da kan iyakar china a makon nan a cewar wasu rahotanni wanda mai yiwuwa ya haifar da hadari babu wanda ya ce komai tsakanin jami'an koriya ta arewa da kafar yada labaran kasar game da fashewar da ya auku a yammacin ranar litinin a wata unguwa da mutane ke zaune a birnin hyacinth wasu fayafayen bidiyo da associate press da jaridar nk da ke seoul sun yi ta maimaita faifayen bidiyo wanda ya nuna hayaki ya mamaye unguwar haisan a cana aka ɗauki hotunan bidiyon can kusa da tsallaken rafin yalu daga koriya ta arewa kafar daily nk wacce ke dogaro da mutanen da ba a sani ba daban-daban a faɗin koriya ta arewa ya ruwaito cewa fashewar ya kashe akalla mutane sha biyar ba a tabbatar da wannan alkalimin ba ba kasafai koriya ta arewa take ba da rahotannin mummunan haɗarurruka ba ƙungiyar WHO ta ba da rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da COVID-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni biyar da suka gabata, inda ta ɗora laifin hauhawar akan rashin kiyaye ka'idar ba da tazara. ƙungiyar lafiyar ta duniya ta ce kaso sha biyar na alkaluman masu cutar miliyan shida sun harbu ne tsakanin watan Fabrairu zuwa tsakiyar watan Yuli. kuma ya kasance tsakanin masu shekaru sha biyar zuwa ashirin da hudu. Kafin ƙarshen watan Fabrairu, alƙaliman sun kai kaso hudu da biyar cikin 100. A cewar daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mun sha faɗa kuma za mu sake faɗi cewa matasa ba su tsira daga cutar ba, matasa za su iya harbuwa, matasa za su iya mutuwa, kana za su iya yaɗawa wasu cutar. Kafin Aisha ta sake kawo mana wasu karin labaran za mu a ƙasar Labanan inda kamar yadda aka ji a labaran duniya wata gagarumar fashewa ta faru wadda ta haddasa asarar rayuka da kuma jikkata mutane. Kan haka ne na tuntuɓi wani ɗan Najeriya mazaunin birnin Beirut, Malam Tijjani Hassan Daudawa, inda na fara da tambayarsa wani hali ake ciki yanzu haka a Beirut. To, wallahi yanzu dai halin da ake ciki shine ana dan dai ana ta jimami kuma gidajen suka lalace masu mutane dai ana ta kokarin kwashe baraguzai da kuma kayan gida da suka haka dai abin da ake ta yi kenan. To akwai wani abu da gwamnati ta fitar ta gaya muku ne don ta kwanta muku da hankali ko wani mataki da aka ɗauka a yanzu haka a wannan yankin na Beirut? Eh tabbas don ainihin Prime Minister hmm. a cikin ya yi magana domin dama kaya ne da ya kamata a ce abubuwa ne masu fashewa da ya kamata a ce an lalatar da su domin mm. gwamnatin ta ba da umarnin a lalatar da su tun shekara biyar ta wuce. Su ne waɗanda aka ajiye suka haddasa wannan iftila'i dai da ya faru. a kamar yadda ya bayani cewar ya dau sha albashin cewar duk wanda yake da hannu a cikin wannan lamari to kuma lallai ba za a bashi ba. za a hukunta shi eh abin da dai jiya shi prime minister yake magana kenan to da alamu kenan yana ganin cewar akwai wasu mutane ko kuma akwai hannun wasu a ciki da fashewa don haka kawai abin ba zai fashe ba kenan eh, to fashewa ce dai ba wai an yi ta ne da niyya ba sai dai ka ce dai sacci na su jami'an tsaro na hukumar custom kenan mm, su ne da wannan sakacin ya waye gari yau akwai wani zaman makoki da ake yi ko me yake faruwa ne eh tabbas ah, shi prime minister din ya bada a yau laraba kenan a zaman ranar makoki a mm. duk kasa baki daya hankalin mutane ya kwanta cewar ba wai hari ba ne kuma baban bane ne aka dana kenan. Kwanta ba hari ba ne ba ba kuma wasu ne suka dana wasu abubuwa ba domin kafin ainihin bob din ya tashi akwai abubuwa da suka fara farfashewa haka kamar irin firewood din nan abubuwa dai haka dai masu alaƙa da fashewa lokacin da abin ya faru kusan an fitar da alkaluma cewar mutane kusan 78 ne suka mutu ya wannan yawan adadi yanzu ya karu kuma ya ragu kuma waɗanda suka jikar an ce sun kai dubu hudu hakan ya karu ko shi ma ya ragu a tabbas ga waɗanda suka riga mu idan gaskiya kan adadin su ya karu to amma dai dubu hudun nan ba zai kai dubu hudu ba saboda yanzu haka maganar nan da nake da kai ina jin kadar ambulance ma'ana kenan har yanzu dai ana kwasan marasa lafiya ana kaiwa kamar yadda muke gani a talabijin akwai ɓaraguzai na wannan fashewa ko ina a wannan birni har yanzu suna nan kuwa kan titunan ku? A sosai kuwa don magana da nake da kai in ce yanzu dai akwai ita unguwar babban unguwa ce dai a cikin Cairo mm. wanda ake kiranta a sharafiye. Eh tabbas kan wannan baraguzai dai da karafa da gilasai da suka fado suka kulle hanya tabbas har yanzu akwai hanyoyin da suna nan a kulle ba a samu damar bude hanyoyin ba amma kamar manyan tituna haka to ana bude su sai dai ka ce kuma dai akwai dai go mm, wato akwai shinkoson motoci kenan eh sosai kuwa akwai cunkoson motoci da dama kuwa domin ko ni na so in fita duk yadda zan yi ta a cikin minti biyar sai da na yi awa biyu kafin in je in dawo awa biyu da rabi ma sai da dauke awa biyu da rabi kuma tafiyar da zan yi ta a cikin minti biyar na yi ta na je na dawo To Malam Tijjani Daudawa mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da ka mu. To madalla, ma ina godiya. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ɗauke da wasu ƙarin labarin duniya. Gargaɗin baya-bayan nan da sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo ya yi cewa China za ta wargaza ƙasashen gabas ta tsakiya. ta hanyar karfafa kawance da abokiyar hamayyar Amurka Iran ya fara sanya ayar tambaya a game da abin da Beijing za ta iya yi don bunkasa kawancenta da Tehran a wata yarjejeniyar da za ta kara ingiza rikicin Amurka da China. Kasancewar China a Iran zai wargaza gabas ta tsakiya zai sanya Isra'ila, Saudiya da sauran daulolin da ke yankin cikin haɗari. Pompeo ya faɗi yayin wata tattaunawar da kafar talabijin ta Fox ta yi da shi a ranar Lahadi. yayin da ya buƙaci ƙawayen amurka uku da sauran ƙasashen yankin su yi hattara da beijing ɗaya daga cikin manyan abokan manyan washington a 'yan makonnin da suka gabata hukumomin iran sun ce sun ci hukumomin iran sun ce suna ci gaba da tattaunawa da china ba tare da sun bayyana yaushe za su cimma matsaya ba yayin da china a nata bangaren ta ki cewa uffan kan tattaunawar daga ƙarshe sakataren amurka na lafiya da ayyuka alex azar zai kai ziyara taiwan a cikin kwanaki masu zuwa wani mataki da ya bata wa china wacce ta ayyana tsibirin da ke cin gashin kanta daga wani bangaren china a wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya talata ma'aikatar amurkan ta ce ziyarar mai cike da tarihi da azar ya kai zai karfafa haɗin kai tsakanin amurka da taiwan kana zai inganta haɗin gwiwar amurka da taiwan wajen yakar annobar covid-19 a faɗin duniya azar ya yaba da gagarumar nasarar da taiwan ta cimma wajen yakar covid-19 a matsayinta na ƙasa mai 'yanci da al'umma mai demokuraɗiyya mai magana da yawun bakin ma'aikatar wajen china wang wenbin ya faɗa wa manema labarai a beijing a yau laraba cewa taiwan ce batu mafi mahimmanci mai ma'ana a dangantakar china da amurka a dangantakar china da amurka kana ya buƙaci washington da yanke duk wata mu'amalar aiki tsakaninta da tsibirin domin kaucewa lalata dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafakan na yanar gizo wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu yanzu kuma sai mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka mu da haka kuma barka da sake kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. a cikin shirin za mu sake duba batun fyaɗe da muka jingine a makonnin da suka gabata. Za mu yi nazarin matsalar daga mahangar addinin Kiristanci da Musulunci game da yadda hukunce-hukunce da kuma yanayin laifin ya kasance a addinan biyu da kuma mahangar masu kiwon lafiya mun tattauna da Malam Lawal Garba Gigini daga Kano sai kuma Reverend Dr. David Kofi daga Jos sai Hajiya Saratu Garba Abdullahi ƙwararriyar ma'aikaciyar jiya mai nazarin digirin digirgir a nan Amurka. A yi sauraro lafiya. Yaya laifin fiyaɗe yake a musulunci? Shi lamarin fiyaɗe wata annoba ce ko kuma yana da shi wasu abubuwa wanda suke dagula zamantakewar al'umma baki daya fyaɗe wani nau'i ne na mummunar zina wacce aka yi ta cikin karfa-karfa wanda laifinta ya fi na zina ya fi na luwaɗi ya fi na maɗugu saboda fin karfi da karfa-karfa da tilasti da kuma gallazawa da yake tattare da ita wanda wani lokacin ma har yakan haɗa da abin da ya shafi raunantawa ko kisa haka a mahangar shari'a hukuncin fyaɗe dole ya kasance yana da girma da muka kalle shi kuma a zamanance wani da zo a sashi na 357 na criminal code ya tabbatar da cewa ma'anar fyaɗe na nufin duk wani dabaru saduwa da matar da ba taka ba ba tare da amincewarta ba to wannan fyaɗe ne matukar yarda ta zama ta dole ce ko ta hanyar barazana ko ta kowace irin takurawa ce ko ta hanyar tsoratarwa ko ta hanyar coge ko walawala ko kuma ta hanyar abin da ya shafi wato wasu wanda matar mata a wurin su wata wurin su ko ta hanyar su da buntu ba da kaba satar kamar ciciniya da ta kai kowane yanayi aka aikata a matsayinka na bishara yaya aka yi muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi dade wanda ya zama kamar ruwan dare a kasanmu Najeriya. Babban damuwa ne wanda ya shafe mata kanana da manya bai maza ba ma mun duba ma har da tsofaffi maza da mata wannan abun ya fuskance su bai dade ba wanda mun ji labari wata kaka mai shekaru tamanin matashi ne wanda ya yi matafiya dai mun ji kuma baba da kansa ya yi ma jaririyarsa mai watanai kawai ya dai ya zama babban damuwa wanda duk waɗansu masu tunani masu mutunci ya kamata mu yi magana game da wannan batu babban abin tambayan shine menene ya kawo mu ga wannan yanayi menene ya sa yanzu haka gaba ɗaya mutum da matarsa amma zai bar matarsa ya je yana ma wata fyade me ya sa mutum ba zai aure ba da ya daina wannan abun daga zuciya ne a matsayina na krista Maganar Ubangiji Allah ya nuna mana a Irmiriya Sura goma sha bakwai aya tara cewa zuciya ta fi komi rikici cuta gareta. matuka wai zai san kanta wanda ya nuna cewa wannan damuwan daga zuciyar mutum ne. Yesu Kristi ya yi magana a Markus Sura bakwai a ashirin da daya cewa kowane mugunta kowane zunubi da mutum yana aikatawa daga zuciya ne ya fita. Wanda ya nuna cewa idan zuciyar mutum yana cike da mugunta dole ya aikata mugunta. Idan zuciyar mutum ko kuma tunaninsa yana cike da alheri zai yi alheri. So idan mutum bai lura da zuciya ko kuma tunanin zuciyansa ba, to zai kai shi irkuri wanda bai kamata ya kai ba. Wannan damuwan kwanan nan bai dade ba na ji ita minista na mata a Nigeria wato dem Pauline Talent tana magana cewa a wannan lokacin da kule-kule domin coronavirus an tara mata dubu uku da dari shida wanda an yi masu fiyade. To duk wani abu kamar haka idan ba a magance shi da wuri ba ba mu san inda za ta kai mu ba menene ya kawo mu ga haka waɗansu sun ce yanda 'yan mata suna sa kaya shine yana jarabce mazaje na yarda haka din yakan iya faru amma ita tsohuwa mai shekaru tamanin kuma menene ta yi wanda zai jarabce wani menene kuma jaririya mai wata shida ta yi wanda zai jarabce babanta har ya yi matafiya dai so mun ga abun ya fi tufafi ko da shike tufafin ma yana iya sa a yi haka din amma babban damun ya fi haka akwai abubuwan da muna yi a cikin iyali akwai abubuwan da gwamnati sun yi wanda ya karfafa To ta yaya iyaye za su iya taimakawa matan da aka daɗe ana musu fyaɗe sun kasa faɗa don gudun tsangwama cikin al'umma? abubuwan da ya kamata iyaye su yi wa 'ya'yansu waɗanda aka yi wa faɗe ko kuma aka ci zarafinsu na hanyar amfani da su ta hanya wadda ba ta kamata ba shine misali da farko idan wannan al'amari ya faru ya kamata iyaye su tallafi 'ya'yan nasu su rungume su ma'ana su ƙara jinsu a jiki domin lokaci ne wannan lokacin da ya kamata a ce suna buƙatar kula daga waɗanda masoyansu na kusa kin ga kenan su ne iyayensu iyayen ya kamata su ƙara jinsu a jiki a wannan lokacin sannan kuma su nuna musu cewa wannan al'amari ya faru kuma ba laifinsu ba ne ba su ma sun shiga cikin tsautsayi ne na aika-aikar wa'yansu mutane marasa daraja saboda haka su rike su su tallafe su sannan kuma iyayen ya kasance kada su rika nuna yawan damuwa a gaban 'ya'yan nasu domin me idan suna nuna su kansu yawan damuwa a gaban 'ya'yan nasu su ma 'ya'yan damuwarsu za ta ƙari kenan sannan abu na gaba shine iyayen su tabbatar cewa sun yi ƙoƙari ta yanda za su iya wajen ganin cewa an ɗauki mataki akan abin da aka yi wa 'ya'yansa na daga cin zarafi misali idan ka aka yi masa fyaɗe iyayensa kuma suka nuna halin ko in kula suka yi baris da shi to wannan yana iya sa shi a cikin wani yanayi na ɓacin rai da kuma damuwa amma idan iyayen suka nuna lalle wannan ɗana mu yana da mahimmanci ko wani 'yata mu tana da mahimmanci za mu iya yin duk bakin ƙoƙarin mu wajen ganin cewa mun kwato mata haƙƙinta kuma ko mun kwato masa haƙƙinsa to shi ma wannan abin yana yakan iya taimakawa wajen kwantar da hankalin wanda aka yi wa fyaɗe ɗin sannan kuma abu na gaba shine akwai yanayi na wanda muke da shi musamman a yanayin arewacin najeriya shine idan aka yi wa wani yaro ko yarinya fyaɗe sai iyaye suke ganin wannan wani abu ne na kunya wanda ya kamata a ce an rufe shi an yi rufa-rufa a kai kada ma wani ya ji to irin wayannan abubuwan an rufe shi din wani bai ji ba to amma me shi wanda aka yi wa abin fa an bar shi da ƙuna a cikin zuciyarsa an bar shi da wani rauni a cikin zuciyarsa wanda zai rayu da shi kuma har ya mutu da shi to ya kamata iyaye su sani cewa ƴaƴansu amana ne a wajensu kuma duk wani abu da zai cutar da ƴaƴansu ya kamata su tashi su yi hoɓɓasa wajen ganin cewa sun kwato wa ƴaƴansu 'yanci to matukar iyaye in suka yi wannan suka ja 'ya'yansu a jiki suka nuna wa 'ya'yansu soyayya suka nuna wa 'ya'yansu cewa sun tsaya tare da su a yayin da wani bala'i ya afku a gare su suka nuna masa cewa za su iya bin kowace irin hanya ta shari'a wajen ganin cewa an kwato masa hakkinsu to hakan zai matukar sanyaya wa wanda aka yi fyaɗe rai kuma zai sa ya ji daɗi ya sanyaya zuciyarsa ya san cewa lalle ba wani abu ne wanda ya aikata wanda yake fushi ne yake da laifi ba sai ga cewa wani abu ya ragu daga hukuncin da yake faruwa a cikin ransa. Wani irin hukunci musulunci ya tanadar wa masu aikata fyaɗe? Shi fyaɗe a musulunci mummunan zinaci wanda ya yi zuna a shari'a ta tabbatar ya yi ta hanyar cikar shaidu da makamantarsu kuma waɗanda suka yi zina sun balaga domin ba hukunci ga wanda bai balaga ba bulala ɗari ɗari idan kuma suna da aure to hukuncin su kisa ne ta hanyar rajin wato jefewa wannan shine hukunci amma ba hukunci ne wanda bai balaga ba shi fyaɗe bayan hukuncin zina da za a yi ma wanda ya fyaɗe ɗin to zai bayar da sadaki a gurgudan matsayi da darajar yarinyar da yawan wannan fyaɗen matsayin gidansu matsayin ita yarinyar baiwar da take da shi mai ilimi ce wata mai tsananin kyau ce wata mai daraja ce da to za a yi la'akari gaba ɗaya a yi la'akari sai ya biya biya sadaki a gwargwadon matsayinta da dadarta bayan fa hukunci da za a yi masa kenan to wannan sadakin dole ya biya shi wannan kuma sadakin ba wai magana na aure ba ne yana da shin horo ne da hukunci sannan zai biya idan har ya kai ga mata rauni ko za ta yi wata jinya ko kuma za a yi kai ta likitocin su duba kwakwalwata da abin da za a yi na kula da ita har ta warke in ya cutar da ita shi zai biya kuɗi gaba ɗaya kuma kunci zai fi tsananta wanda yi wacce bata balaga ba a nan aziri yake karuwa. Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. Sai a tara da mu a makon gobe domin jin ci gaban maudu'in namu. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Hajiya Saratu Garba Abdullahi. Reverend Dr. David Pofi sai ko Malam Lawal Garba Gigiyo da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Virus Gresham ni Aisha Mu'azu nake fatar alkhairi. Ma'assalam. A gaida da Aishatu. cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonnin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Ko a yau haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori tare da Haruna Dan Koli Garba a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatocin jihohi da ya kamata su samar da matakan kariya ga malamai da ɗalibai a wannan lokaci na buɗe makarantu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo na ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. To sai kuma ga sako daga baban da mamman Bande da magaran Shi kuma ya ce salam BOA. Cikin satin nan ne kasar mu Nijar take cika shekara 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. Sai dai har yanzu kusan dai kasar Faransa ce ke gudanar da tsarin mulkin kasar da ma tattalin arzikin kasar mu. Kai ba ma Nijar kaɗai ba har da ma sauran ƙasashe da Faransa ta rena. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. To sai kuma mun samu saƙo daga Jamila da Fati matan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau. Su kuma suka ce VOA Hausa da a ce masu mulki za su samu damar tattaunawa da wanda ya mutu. To wallahi ko da kujerar mai anguwa za su sake nema ba. Balle ta kansila ko da kuwa za su mallaki duk duniya ba abin da ke cikinta amma sai ga shi rashin sani ya sa sun danna hakkin talakawa da suka zaɓe su ba abin da ya dame su ya Allah ka kama talaka agajin gaggawa ko ya samu idan rayuwa to sai shi kuma alhaji ne mai safari ya ce salam voa sake bude makarantar sakandare domin rubuta jarabawar ƙarshe na ɗaliban aji shida bayan ɗaukar lokaci da aka yi a rufe saboda cutar corona abu ne mai kyau da fatan Allah ya bai wa ɗaliban sa'ar cin jarabawa amin. To da dama kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Madalla. An jama'o cuta mai cutarwa. An jama'o cuta mai cutarwa. An jama'o cuta mai cutarwa. Now muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Firaminista Hassan Diab ya ayyana Laraba a matsayin ranar makoki a Lebanon bayan da aka samu wata fashewa da ta girgiza yankin tashar jirgin ruwa da ke Beirut babban birnin kasar. Wata sanarwar da kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross ta fitar ta ce mutum sama da ɗari sun samu raunuka a kana kimanin wasu dubu hudu suka jikkata jami'ai sun ce ana fargabar alkaliman waɗanda abin ya ritsa da su zai karu yayin da ake ci gaba da laluban baraguzan gidajen wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin koriya ta arewa da ke kusa da kan iyakar china a makon nan a cewar wasu rahotanni wanda mai yiwuwa ya haifar da haɗari. Babu wanda ya ce komai tsakanin jami'an Koriya ta Arewa da kafar yada labaran ƙasar game da fashewar da ya auku a yammacin ranar Litinin a wata unguwa da mutane ke zaune a birnin Hyacinth. kafar daily nk wacce ke dogaro da mutanen da ba a sani ba daban-daban a fadin koriya ta arewa ya ruwaito cewa fashewar ya kashe akalla mutane sha biyar Kungiyar WHO ta ba da rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da COVID-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni biyar da suka gabata, inda ta ɗora laifin hauhawar akan rashin kiyaye ka'idar ba da tazara. Kungiyar lafiyar ta duniya ta ce kaso sha biyar na alkaluman masu cutar miliyan shida sun harbu ne tsakanin watan Fabrairu zuwa tsakiyar watan Yuli, kuma ya kasance tsakanin masu shekaru sha biyar zuwa ashirin da hudu. gargaɗin baya-bayan nan da sakataren gwamnatin amurka mike pompeo ya yi cewa china za ta wargaza ƙasashen gabas ta tsakiya ta hanyar karfafa kawance da abokiyar hamayyar amurka iran ya fara sanya ayar tambaya a game da abin da beijing za ta iya yi don bunƙasa kawancenta da tehran a wata yarjejeniyar da za ta ƙara ingiza rikicin amurka da china masu sauraro anan muke karshen shirin naman ne yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya shafukan shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azu da ta yana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mata yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa Salam alaikum.